Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH ƙarƙashin sa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da akwai shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba a gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam daga nan sai shirin lafiya sai da kula tare da hazan barka idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labarun da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu Man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a bakwai ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau wato juma'a karshe ta watan ramadan mai alfarma na shekara ta 1399 margayi imam khomeini ya ayyana wannan rana ta zama ranar nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma kare masallacin kudus mai alfarma inda ya bayyana wannan ranar a matsayin ranar kudus ta duniya kuma ya yi kira ga dukkanin musulmi da su raya wannan rana a ko'ina suke a duniya tun daga wancan lokacin ne dai aka fara gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya a kasar iran da kuma gudanar da jerin gwano domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin tar da allah wadai da ta alfarmar masallacin kudus mai alfarma da yahudawa suke yi a halin yanzu dai ana gudanar da taruka a wannan rana ta juma'ar ƙarshen wata ramadan na kowace shekara a ko'ina a faɗin duniya da hakan ya haɗa har da cikin ƙasashen turai domin tabbatarwa duniya cewa musulmi a duk inda suke suna tare da 'yan uwansu falasɗinawa da ake zalunta da kuma neman a kare haƙoƙinsu da yahudawa suka kwace musu a cikin ƙasarsu masu saurare ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan mayan shekara ta 1808 sojojin napoleon na kasar faransa suka mame kasar spain da haka kuma mutanen kasar ta spain suka tashi domin kora sojojin faransa da suka mame kasar su sai dai wani abin lura a nan shine cewa lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama a nahiyar amurka da kuma afirka saboda haka ne mamayar da sojojin sarki napoleon na kasar faransa suka yi wa kasar spain wannan ya sa kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na tagayyara mutanen kasar spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fatattake su daga ƙasar sai dai lokacin da sojojin sarki napoleon suka yaƙi ƙasar ta spain a lokaci guda kuma sojin spain suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙen a cikin ƙasashen latin amurka waɗanda suke mame da su a lokacin wanda hakan ya sa alatilas spain ta fice daga wasu ƙasashen da take yi wa mulkin mallaka a yankunan latin amurka da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 133 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan mayun shekara ta 1888 turawan ƙasar ingila suka fara mamayar ƙasar zimbabwe wani bature ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa ɗan ƙasar ingila mai suna cecil rodish shine ya buɗe sojojin ingila ƙofar da suka samu damar shiga ƙasar zimbabwe kuma suka mame ƙasar bayan kisan dubban mutanen kasar da kuma mayar da wasu a matsayin bayi bayan sun kammala mamai kasar ta zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rhodesia wato sunan baturen da ya taimaka musu wajen mamaye kasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan har zuwa lokacin da suka samu yanci a shekara ta tara da tamanin suka kuma sauya sunan kasar tasu zuwa zimbabwe masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu yau ce ranar kudus ta duniya kuma an fara raya wannan ranar kamar yadda aka saba ana samun ci gaba a tattaunawa yarjejeniyar jcpoa a birnin vienna tsakanin iran da kasashen da suka rattafawa yarjejeniyar hannu a najeriya kuma yajin aikin jami'an ma'aikatar shari'a ya kawo cinkoso a wuraren tsare mutane a hannun 'yan sanda yanzu kuma ga cikakkun labarin imam khomeini kudisa sirru wanda ya kafa jimhuriyar musulunci ta iran shine ya sanya ranar juma'a ta ƙarshe na watan ramadan na kowace shekara ta zama ranar kudus ta duniya don sanya batun al'amarin falastinu da kuma masallacin kudus su zama babba abin da ya fi damun al'ummar musulmi a duniya ana ran musulmi masu azumi za su raya wannan ranar duk tare da annobar corona da ta addabi kasashen duniya da dama banda haka ranar kudus ta duniya a bana ta zo ne a daidai lokacin da ake fafatawa tsakanin jami'an tsaron yahudawan sayoniya da kuma falastinawa a birnin kudus inda suke son fidda falastinawa daga gidajensu a wasu yankuna a birnin don ba wa yahudawa 'yan share wuri zauna gidajen falastinawan ana sa ran jagoran jinjo hali musulunci a nan ƙasar iran imam said ali khamnai zai gabatar da jawabi dangane da wannan ranar can anjima. kakakin fadar shugaban kasar iran ya bayyana cewa ana samun ci gaba a tattaunawar da tawagar kasar iran da kuma na sauran kasashe da suka rage yarjejeniyar jcpoa suke yi wanda ake ci gaba da shi a yau juma'a a birnin vienna mahmud wa'izi ya kara da cewa har yanzu dai muna iya cewa babu wani abu wanda zai iya zama barazana ga tattaunawar gaba daya kuma tattaunawar tana tafiya bisa yadda tawagar jumhuriyar musulunci ta iran ta tsara idan har wannan halin ya ci gaba muna iya cewa akwai fatan za a cimma matsaya guda nan gaba in ji wa'izi babban abin da ƙasar iran take bukata a wannan tattaunawa dai shine wato kafin amurka ta dawo cikin yarjejeniyar ta jcpoa dole ne ta ɗauke wa ƙasar dukkanin takunkuman tattalin arziki da aka ɗora mata ba an ficewar amurka daga yarjejeniya shekara ta 2018 yajin aiki wanda ma'aikata a ma'aikatar shari'ar najeriya suke yi tun ranar shida ga watan afrilu da ya gabata ya jawo cinkoso a cikin wuraren tsare mutane a hannun jami'an 'yan sanda a duk faɗin ƙasar jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa a ziyarar da ta kai wani wurin tsare wa'anda ake zargi da aikata laifuka a abuja ya sami cewa wuraren a cike suke makil da wa'anda ake tsare da su saboda yajin aikin da ma'aikata a ma'aikatar shari'a suke yi wanda kuma ya dakatar da ayyukan shari'a a kotuna don yanke hukunci ko kuma ba da beli ga waɗanda ake zargi da aikata laifuka ƙungiyar ma'aikatan ma'aikatar shari'a ta ƙasar wato Joson a takaice ta bayyana cewa ma'aikatanta za su ci gaba da yajin aiki har sai gwamnatin tarayyar ƙasar ta amsa bukatunta na bawa ma'aikatan 'yancin kashe kudaden da aka warewa ma'aikatar da kansu don sauwaka ayyukansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tashar talabijin ta rusia liyom ta ba da labarin cewa bumabumai sun tashi a kan hanyar tawagar motocin amurka a yankin ambar na yammacin kasar iraki a jiya lamis wanda ya kai ga raunata mutum guda har ila labarin ya kara da cewa wata nakiya ta tashi a kan hanyar tawagar motocin sojojin amurka a lardin salahuddin inda ya lalata wasu motocin amma babu mutuwa ko kuma jikatan mutum har zuwa lokacin ba da wannan labarin da ya ba wanda ya dauki nauyin kai nan hare-hare amma kungiyoyi masu gwagwarmaya da dama a cikin kasar iraki sun fito fili sun bayyana wa sojojin amurka cewa dole su kawo ƙarshen mamayar da suke wa kasar. jakadan amurka a birnin bagdaza ma ya bayyana damuwarsa da karuwar hare-hare da ake yi kan tawagar sojojin amurka a kasar. shugaban jam'iyyar adawa mafi girma a kasar india rahul gandhi ya buƙaci gwamnatin kasar ta gaggauta yi wa mutanen kasar allurar rigakafin cutar corona bayan da cutar ta kama mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin mako guda Gandhi ya bayyana haka ne a jiya juma'a ya kuma kara da cewa gwamnatin prime minister narendra modi ba ta da kyakkyawan tsari na yi wa mutanen kasar allurar rigakafin cutar ta corona don haka akwai buƙatar ta samar da tsari mai kyau don gaggauta yi wa mutanen ƙasar rigakafin cutar ta corona ali yanzu dai ƙasar india ce a gaba a yawan mutane da suke kamuwa da cutar corona da kuma waɗanda suke mutuwa sanadiyar cutar masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mustapha adam mu Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan wasu labarai masu muhimmanci daga kasar ghana da kuma hukumar abinci ta duniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. za mu fara da wani labari da jaridan nan ta ghanaian times ta buga a kan kiran da aka yi wa manoman kasar ta ghana da su rungumi noman kashu ko kuma yazawa gadan-gadan wannan kiran da ya fito ne da gabakin wani darakta a ma'aikatar abinci da aikin gona ta kasar ta ghana wato mr thes oseni a koto. inda ya buƙaci ganin manoma da suke a yankin arewacin ƙasar sun rungumi noman yazawa dalilin da suka sa wannan darakta ɗin ya yi wannan kiran shine cewa noman yazawar zai rage yawan kwararowar hamada a cikin yankunan sabana kuma zai rage tasirin sauyin yanayi daraktan ya ci gaba da cewa bisa la'akari da tasirin sauyin yanayi akan aikin gona da kuma muhalli to yazawa za ta taka rawa a nan gaba wajen fuskantar waɗannan matsaloli domin yazawa bishiya ce mai juriyan gaske musamman akan sauyin yanayi da yake mata illa wacce ta wacce ya kaɗance. ta fuskar samun kudaden shiga kuwa daga yazawa Mr. osai okoto ya ƙada cewa yazawa tana cikin amfanin gonar da wato ƙasar ghana take sayarwa ƙasashen waje kuma take samun makudan kudade shugaban kamfanin da ke samar da sauye-sauye a cikin harkar noma a ƙasar ghana da ake kira new age agric solution ya yi kira da a samarwa da manoma dukkanin kan aikin da suke bukatuwa da su masu inganci kuma a cikin lokaci mr william akono koce ya ce matukar ana son manoma su kara yawan amfanin gonar da suke nomawa to fa wajibi ne a rika ba su kayan aiki masu inganci mr kote ya ce abu ne mai matukar muhimmanci a sake jaddada faɗin cewa harkar noma tana da alaƙa da lokaci musamman yadda ake gudanar da shi a cikin ƙasarmu don haka wajibi ne a rika samarwa da manoman kayan aikin da suke bukata a kan lokaci to sai kuma wani kira da ya fito daga wato hukumar abinci ta duniya wacce take bayyana cewa cutar corona da kuma fadace-fadace a wasu yankuna sanan da sauyin yanayin suna da tasiri a kan wato abincin da ake samuwa wanda za a iya cewa an ga koma bayan sa wanda shine mafi muni a cikin shekaru biyar ƙungiyar ta fawo da kuma tarayyar turai sun fitar da wani bayani na haɗin gwiwa da cewa mutum miliyan 155 a cikin ƙasashe 55 na duniya suna fuskantar matsala ta ƙarancin abinci. to masu ware kashi abin da za mu iya gabatar muku kenan da fatan kun ji daɗin abin da kuka sarara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Thank you. Madala yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a shirin na yau za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya game da yanayin zafi da aka shiga ta yadda mutum zai kare kansa daga zafin da ma wasu cutuka da yanayin zafin kan zuwa da su. Da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka taimake mu To marilla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan yanayin zafi da aka shiga a kasashe da dama inda za mu ji shawarwari daga masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda mutum zai kare kansa domin kauce wa larurorin da yanayin zafin ka zuwa da su. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato mana Darakta Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa akan yadda su masana sha'anin kiwon lafiya ke fasara yanayin zafi. shi zafi kan shi yakan addabi mutane shi jin zafin da kan shi da yake zana da fata da yake kare duka wani yanayi da ya zo da shi ko sanyi ko zafi amma yakan fatan kan kare mu da jin zafi da sanyi da yawa bisa duka al'amu ya zo wajen kariya wajen zafi shi ne za a ga ta fatan nan tun yana da ruwa da yawa yawan gumi ya kan zo da yawa a bisa duka misali za ka ga cewa lokacin sanyi mutum ya fi yin fitsari sosai don saboda babu hanyar zafin da har zai fitar da wannan gumi ko kuma magana mutum yake za a ga magana da yake yana fidda wurin su ruwa wanda ake kiran shi a cikin fo kamar ta iska kenan so yanayin zafi sai ga mutum yana neman wajen da zai dan samu sa'ida dan samu sanyi a sai kaga mutane sukan so su fito waje su kwakwanta a waje to wannan kwanciya a waje da shi zan fara saboda cututtukan da ake samu wajen kwanciya a waje din kaga ka bar ciki saboda zafi ka kwanta a waje kuma akwai kaman kwari da su su kuma suke neman yanayin irin dan su bunƙasa a cikin irin kamar kaman sauro. to rukta kamar waɗanne irin tutuka ne suka fi addabar mutane a lokacin zafi. to a lokacin kuma sauro yake samu ya addabi mutane ne ɗauki cutar wannan malaria ya ba wani ya ba wancan kuma ka ga dole ka nemi ka buɗe wunduna ko kofofi don ka samu shan iska to an fi so a irin wannan don a kare ciwon wannan zazzabin cizon sauran sai a kwanta a garkashin wannan rigan gidan sauro akwai kuma da aka yi su yanzu ne aka illike su da magunguna wanda ba wai zai hana sauran shiga cikin gidan sauron ba har yakan ya kakkashe su kuma akwai cuta wanda shi ne yake hannarka mutane da yawa shi ne ciwon sankarau to sankarau din nan abin da ke jawo shi ne. lokacin zafi kuma a cunkusu waje guda to ba a son kwanciya ya zama mutane uku hudu su wuce biyar a cikin ɗaki gida a cunkushe to shi yakan kawo yaduwan irin wannan ciwo da su sai ka ga wani su kasashe kamar kasashen mu in yanayin zafi ya zo zai a fitar da wannan allura rigakafi na sankarau din to sai ka ga mutane a cikin su su fito lokaci kaza a bada to duk lokacin da muka aka ji wannan an fara wannan allurar rigakafi na sankarau din muna son mutane su fito su kakkara sai kuma yawan shan ruwa mutane za su nemi yawan shan ruwa da yawa to dole mu kula da irin ruwan da mutane za su da sha saboda yawanci sai da ruwan ko ya yi karanci saboda neman ruwan sha da mutane sai su kula su tsaftace ruwan da su sha a wannan lokacin za a iya shan ruwa mai cutarwa mai kawo gudawa da kuma amai da gudawa sai ga mutum ya ruwa din kana fidda ruwa ta jikinka kuma ga yanayin amai da gudawa sai ga mutum ya galabaita a cikin lokaci kalila sai kuma cuta na kamar mutane haka ka san muna fidda ruwa a jiki da yawa lokacin zafin nan to sai ka ga ita hanyar da ake tace fitsari ya fita sai ka ga mutum ya zo sai ka ga yawan yin fitsari ya ragu ko kuma ka zama da kasa sai har dare wani da ya fitsari ba saboda babu ruwan da yake sha da yawa kuma wanda yake sha din ma yana fidda shi ta wannan sai ga mutane yawan irin dutse a ce an samu dutse a mercury shirayen stone ta hanyar fitsari duwatsu da za su zauna a wajen koda ko kuma ta hanyar koda zai fi yaduwa to zai ga wajen mu a da akwai zafi an fi samun mutane da cututtuka da suke da alaƙa da ciwon koda. Dakta idan na fahimce ka kamar su waɗannan cutukan ƙwayoyin cutar su ne ke samun damar yaduwa a cikin yanayin na lokacin zafi kenan? Ito kun ga nufi akwai sun ƙwayoyin cututtuka kama a ce zazzabin cizon sauro kaga su shi sauran ne ya fi yawanta lokacin zafi din shi ma da yake Allah ya yi yanayin su sun fi rayuwa irin yanayin zafi da muke za a ga su sun yawaita kuma sun fi samun wajen ruwa da baya tafiya yake kan zama waje guda da ba tsafta su yaɗu da yawa kuma akwai su kansu kamar ciwon sankarau da nake nake magana nan shi kanshi hemophilus influenza da su streptococcus sun fi son yanayin zafi din sun fi bunƙasa a irin wannan yanayi din sai ga ya ɗa su sai ga akwai wanda mai yiwuwa yana tare da shi da zai iya jawo mishi wani cuta ba amma in zafin ya shigo sai ya a yaduwa jikin ɗan adam har inda zai jawo cuta har ya zama wani kamar ya samu kamar ciwon sankarar din kuma akwai virus da ake su virus da yawa wanda su suke jawo amai da zawayi haka ba sai zalle kwalara ba su ma sun fi yaduwa irin wannan yanayi ne sun samu waje da suke jin daɗi don su su yadu da su fi yawa kuma mu yan adam ya nufi ba su wajen yaduwa din kamar tsaftace waje kamar kuma taruwa waje guda a kusa waje guda lokacin zafi ko a taruwa a ɗaki guda ana kwana. To dukta wata shawara ce jama'a za su amfana da ita a irin wannan lokaci na yanayin zafi domin kare lafiyarsu. shi shine gajin da za ka iya kauce wannan ba saboda yanayin haka wajen muke kamar mutum ne da yake wajen da ake kankara to dole ne ya zama na in za a sa kamar su lokacin wajen da suke kankara suke sanyi za ka suna yawan rike jikin su da yawa mu ko sai mu rage sa kaya masu nauyi in muna da suna muna da wannan yanayi mu ko ɗaki ne ya zama da ɗaki yana kogi gun da iska zai shiga ya fita ba ɗaki da zai zama akwai taga ta gefe guda kawai ba iskan dole in ya shiga ya samu gun to irin wannan yanayin ya kamata ko da mutane ba shi shiga gidaje ko kuma gidaje da ake so ya zama da tagogin ɗaya na kallon gefe ɗaya wanda ko da an buɗe in iska ya zo zai shiga kuma ya fita ta wani waje in iya samun ɗan fanka kuma a kunna fanka to shi ma wani layi hamdu wannan zai iya sa iskan ya dinga zagayawa amma shi ma ko da fankan ne ma ba wai fankan ake so ya zagaye iskan kawai da yake cikin ɗaki ba a a samu gun da iska zai rin da gefe guda kuma ya fita ta wata hanya to a irin wannan ake so a yawan ta shan ruwa da yawa a taru waje guda in za a fito waje sarari a kwanta a tabbata akwai dan wani tudu da za a sa ko katifa saboda tsuntsa saboda kwari da ke yawo kuma a tabbata an samu gidan sauro an kwanta a cikin Allah ka ba mu sa, sama, Allah ka bai azaba gobe. masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan godiya ta musamman ga shi Dr. Bukar Grema da ya ba mu lokacinsa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. su a likita bokan turai a niyya sosai. masu sauraro tun da da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara yau ce ranar kudus ta duniya kuma an fara raya wannan ranar kamar yadda aka saba ana samun ci gaba a tattaunawa yarjejeniyar jcpoa a birnin vienna tsakanin iran da kasashen da suka rattafawa yarjejeniyar hannu a najeriya kuma yajin aikin jami'an ma'aikatar shari'a ya kawo cinkoso a wuraren tsare mutane a hannun 'yan sanda masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji su ta da muke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh